makon nan da shugaba Jonathan ke kaddamar da yakin neman zaɓe a yankin arewa maso yamma mai ɗimbin ƙuri'u, kazalika ake sa a matsayin ƙoƙuwar arewacin Najeriya. Yankin dai shi shine mahaifar ɗan takarar adawa janar Muhammadu Buhari da jam'iyyarsa ta APC ke da jihohi ko gwamnoni uku a yankin, ciki har ma da Kano da tafi kowace jiha yawan jama'a da ƙuri'u a Najeriya. in dai ba butulci yankin za su yi ba in ji mataimakin daraktan watsa labaru na shugaba jonathan isa ta fi da mafindi jonathan ne ya dace su marawa baya duk tsoratarwa da suke baiwa mutane na cewa shugaban ƙasanmu ba shugaba ne na addini ba to ina gaya arewa maso yamma ba shugaba ɗaya da zai gudanar da mulki da shari'a da jonathan da buhari dukkansu da kundin tsarin mulki da ake kira constitution za su gudanar da mulki kada a yi wa mu yaudara kowa ya sani jonathan din an goda shi bai taba canja niyyar tafiya da dan arewa maso yamma ba dr namadi sambo namadi na madina kuma suna zaune lafiya lau do allah waye zai shugaban nigeria ya baiwa yanki guda inspector general na police controller general na custom director na internal revenue vice president minister of defense national security advisor minister of special duty in ba gullak jonathan ba mutane ku koma ku duba wa'annan duk 'ya'yanku ne suna taimakawa a shimfiɗa adalci a ƙasa